وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna shida ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina takwas. wanda ya zo wanda ya zo bakwai ga watan tara bakwai. za mu shiga cikin suratun nur suratun nur sura ce madaniya da ijma'in malamai duka a tartibin mushafi kuma ita ce sura ta 24 wannan sura tana karantar da mu mu'amala ta auratayya da zamantakewa da kuma harkokin da suka shafi zaman gida da iyali da aure da ukunce-ukunce masu kama da irin waɗannan na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذ تكن بهما رأفة في دين الله إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحذم ذلك على المؤمنين وانا سورة انكرات سورة النور saboda can da Allah ta'ala ya ce Allahu nuru samawati wal ard an-nur kamar yadda malam ragib a cikin al-mufradat fi garibil qur'an yace abinda an-nur yake nufi ad-daw'ul muntashiru alladhi yu'inu 'ala al-ibsar duk wani haske da iyadu wanda yake taimakawa mutum wajen gani shi ake kira an-nur a larabci wa zalika darban shi kuma haske ko annur ya kasu gida biyu dunyawi wa ukhrawi akwai hasken duniya akwai hasken lahira alhissi wal ma'anawi akwai hasken da ake gani kamar hasken fitilan nan akwai kuma hasken imani da hasken aƙida da hasken musulunci faddunyawi darban shi ma hasken duniya ɗin iri biyu ne darbun ma'akulun bi ainil basira akwai wanda ake gane shi da ido na basira wa huwa man tashara min al-umuri ilahiyya shine hasken da ake samun sa na hanyar abin da ya shafi wato addini na Allah subhanahu wata'ala ka al aqli kamar hasken hankali wani ya zo zai shiga addinin musulunci mace ce to ba ta wannan speaker tare menene sunanki Esther kina so za ki shiga addinin musulunci Esther ke kike so ki shiga musulunci akan kanki ko wani ya miki barazana ya ce in biki musulunta ba zai miki kaza da kaza kin gamsu da addinin musulunci to masha Allah zan faɗi wata kalma sai ki faɗe ta a bayana bayan mun gama faɗa sai in fassara miki abin da ta kunsa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah da kika ce a wannan kalma kin shaida ba wanda za a bautawa da gaskiya sai Allah kin yarda da wannan kuma kika ce kin shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne kin yadda to yanzu kin zama musulma da ke da duk musulmin da suke duniya gaba daya kun zama daya kina so a canza miki kina so a canza miki wannan suna wani suna kike so a cikin sunayen musulmi wani suna hawa'u to kin zabo babban suna domin Hawwa'u ita ce mace ta farko da Allah ta'ala ya fara halitta kuma ita ce babar kowa don ita ce matar annabi Adam daga gare su su biyun kuma dukkan wato mutum da yake yawo a ban ƙasa aka same shi da haka yanzu sunanki Hawwa'u Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke addinin musulunci akwai wasu abubuwa da suka hau kanki wanda za a yi miki bayanin su yanzu amma saboda lokaci ga 'yan kwamiti nan a tsaye waɗanda muka tanade su musamman don su bayyana miki yadda musulunci yake da abubuwan da zaki fara yi yanzu yanzu sakamakon shigarki musulunci sannan mune miki bushara duk abin da ya wuce a baya na zunubanki tunda kin musulunta Allah ta'ala ya yafe miki Allah ya tabbatar da ke a musulunci ya miki albarka na'am na'am me to akwai ‘yan matsaloli da yake da su kenan to ki ɗan yi ma waɗannan bayani ga sunan kusa da ke insha Allah duk za saurari duk matsalolin ki insha Allah wanda za mu iya duk za a yi miki insha Allah Allah ya tabbatar da ki ‘yan kwamiti ga aikin ku nan ku kuma fadduniyawi darban shi haske na duniya iri biyu ne darbun ma'qulun bi ainil basirati akwai hasken da ake gane shi da ido na basira wa huwa man tashara min al-umuri ilahiyya shine irin hasken da ya yadu ta hanyar alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka nurul aqli wa nurul qur'an kama hasken hankali da hasken alqur'ani waɗannan duka ba abu ne da ake ganin su da ido ba amma ana ganin tasirin su wa mahsusun bi ainul basari akwai kuma hasken da ake riskarsa da ido kamar wannan fitilar da ke gabanmu wa huwa man tashara min al ajsamin nayyira shine wanda ya yadu ta hanyar abun da yake da haske to shine Allah ta'ala yace mana Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wannan nur anan yana nufin haske na wato musulunci sanai ce wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu suka bi hasken da aka saukar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaikum nuran mubina Allah ya ce mun san muku da haske mun sauka muku da haske wanda yake bayyananne fa aminu billahi wa rasulihi wan nurin ladhi anzalna ku imani da Allah da manzansa da hasken da muka saukar afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih kun ga anan dun nur yana nufin haske na aqida haske na musulunci an nur al-ma'nawi an al-hissi kuma kama hasken wata da Allah ta'ala yake huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nur Annur nur bambancin su da ad shi ad yana nufin haske mai zafi kama hasken rana annur kuma yana nufin haske mai sanyi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asabaru sabru diya'un was-salatu nurun wasadaqatu burhanu shi haske mai zafi sai aka kwatanta shi da haƙuri haske mai sanyi sai aka kwatanta shi da sallah garkuwa kuma da ake kara kai da ita sai aka kwatanta ta da wato ainihin azumi ko sadaka don haka wa mallam yaj'alul lahu lahu nuran fama lahu min nur don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama addu'o'insa na tafiya masallaci yake roƙon Allah ya sa ma haske ko ta ina yana cewa Allahumma ja'al fi qalbi nuran Allah ka sa min haske a cikin zuciyata wa fi bas wa fi lisani nuran ka sa min haske akan harshe na wa fi sam'i nuran ka sa min haske a cikin jina wa fi basari nuran ka sa min haske a cikin idona wa min fawqi nuran ka sa min haske a samana wa min tahti nuran ka sa min haske a ƙasa wa an yamini nuran ka sa min haske a dama wa an shimali nuran ka sa min haske a hagu wa ja'alni nuran ka mai da ni haske wa ja'alli nuran ka sanya min haske wa nuran fi asabi ka sa min haske a cikin jijiyata wa azimli nuran ka girmama min haske wa azimli nuran kuma ka girmama haske gare ni wa ja'alli nuran ka sanya min haske wa ja'anni nuran ni ma ka mai da ni haske kun ga haske kenan shine Allah ya ce man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wanda Allah bai sama haske ba ba shi da haske ko a lahira in za a tafi aljanna sai da haske nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim hasken su yana tafiya ta gaban su hatta kafirai da munafikai za su ce ku saurara mana naqtabis min nurikum mu dan kunna haskanku ta ce ƙilar ju'u wara'akum faltamisu nura ku koma baya duniya ku je ku nemo haske kenan wanda bai samu haske a nan ba ba zai same shi a lahira ba shine yace a sharaha Allahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih fa walli lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah da haka haske an ambace shi a cikin alqur'ani sau hudu. to shine Allah subhanahu wa ta'ala yace suratun wannan sura ce wanda suka karanta shi suratun ya zama khabar mubtada mahzuf kenan ai hazihi suratun hazihi shine mubtada mahzuf suratun khabar mubtada marfu'un bi dhamma adh-dhahira ala akhirih wanda suka karanta kuma suratan hmm. ya zama maf'ulun bihi kenan li fi'lin mahzuf taqdiruhu anzalna suratan ko utulu suratan ko ikra suratan ka karanta sura sura din sai zama fa'ulin bihi ne li fi'ilin mahzuf to Allah ya ce anzalnaha da muka saukar da ita ita wannan sura din ad ya'ud ila sura anzalnaha da muka saukar da ita sura a harshen larabcin an ce sura malamai sun yi maganganu guda uku daga ina aka ciro sura wasu ka ce ma'ananta min suwarin madina katangu da ake su kare gari su ne daga na aka ciro sura li ha bi ha ihatatu suwar bil saboda ita ma ta kewaye ayoyinta kamar yadda katanga ta kewaye gida ko ta kewaye gari shi za ake kiran daga sur ne fadriba bainahum bi surin lahu babun batinuhu fihi rahama wa zahiruhu min qibalihi al azab da haka wannan shine ma'ana ta farko wa qila ma'kuzun min as-surati wasu ce daga sura ne ar-rutbatu wal manzilatu abinda yake da girma yake da matsayi suna alam tara anna Allah a'ataka suratan tura kulla malkin duna hayata zabzabu baka ga cewa Allah ya baka mulki ba ana ganin duk wani mai mulki yana kai komo tsakanin wannan daraja da ɗaukaka da Allah ya baka wasu kuma suka ce ma'khuzun min as-su'ri as-su'ur al-baqiyya abinda aka ci aka rage shi ake kira su'ur ragowa kenan to me yasa aka kira ta su'ur da ma'anar ragowa suka ce ai wa wahiya ma baqiya min ash-sharab fil ina abinda ya ragowa abinda ka sha ka rage a cikin kofi ko a cikin ƙwarya ka annaha qita'atun min al-qur'an ta zamo kamar wani shashi ce ta al-qur'ani wa baqiyatun minhu kuma wani ragowa ne na al-qur'ani to shine Allah ta'ala ya ce suratun anzalnaha da muka saukar da ita wa faradnaha muka wajabta aiki da ita ko wa faradnaha muka wato bayyana ta dalla dalla muka yi bayanin hukunce hukuncen da ta kunsa wanda suka karanta wa faradnaha kama ibnu kathir da abu amr bit tashdid wa faradnaha wa qara ibnu mas'ud wa abdurrahman as-sulami والحسن وإكرمة wa والزهري ونافع Amir wa وعاصم wa Hamza wal Kisa'i wa Abu Ja'far wa Abu Ya'mur wal A'mash wa ibn Abi al-Ablata bit takhfif sun ce faradnaha malam zajjaji yace man qara'aha bit tashdid fa ala wajhaini yana nufin ma'ana biyu in kai shadda a gurin na daya alama anan takthir abu sa yawaitawa mun wajabtar da ita da yawa ai faradnaha fiha furudan mun wajabta abubuwa masu yawa a cikinta wasani alama ana bayyana wa fassalna ma fiha minal alhalali wal harami mun yi bayani daki daki dalla dalla abin da ke cikinta na halal da abin da ke cikinta na haram shine ma'anan fardu asalin fardu yana nufin alqatu amma a ta'arifin malaman usulul fiqhi in sun ci alfardu ma amara bihi shari'u ala wajhil ilzam abinda shari'a ta ce a yi shi dole da shi da wajibi suna tafiya ɗaya an ce alwajib ma amara bihi shari'u ala wajhil ilzam Bintarki. tarki wal wajib yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqqu al iqaba tarikuhu wa yusamma fardan wa faridatan wa hatman wa laziman wa kitabatan da abin da aka ce an rubuta shi kamar salloli biyar katabahunna Allahu alal ibad kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumul qital wa katabna alaihim fiha annan an-nafsa bin-nafs inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta kataba Allahu ana wa rusuli da irin waɗannan alfaz din suna nufin wajabtawa da tilastawa sannan yace wanda suka karanta kuma bit wato suka yi ta man qara bit-takhfifa ma'anahu alzamnakumul amala bima furida fiha an ɗora muku yin aiki da abin da aka wajabta muku a cikinta, wani kuma ya ce man shaddada arada fassalna fara'idaha mun yi bayanin farillanta daki-daki wa man haffafa kuma faradna ma fiha mun wajabta abin da ke cikinta wa anzalna fiha ayatin bayyinatin Allah ya ce ko mun saukar a cikinta ayoyi bayyanannu wanda suke daki-daki filla-filla aya abin da take nufi a harshen larabcin an ce aya asalinta yana nufin alama ita ce alama amma malamai suka ce aya takan zo da ma'anoni hudacin alkur'ani takan zo da ma'anar alama kamar inda yace inna ayata mulkihi an ya'tiyakum kuma tabutu fihi sakinatu min rabbikum ay alamatu mulkihi aya anan tana nufin me tana nufin alama sannan taka zo da ma'anar dalil hujja kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashiruna yana daga cikin ayoyin Allah da ya halicce ku daga turbaya sai ga ku mutane kuma kuna yaduwa a ban kasa nan kenan dalilin da ke nuna girman Allah ta'ala da buwayarsa da rububiyarsa sannan taka zo da ma'anar ibra wato abin izina kamar da Allah yake faɗa a cikin suratul shu'ara inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin duk sanda Allah ya halakar da mutane sai ce a cikin halakar da su akwai aya amma kuma fi yawan mutane ba sa hankalta to kun ga wannan ya zo da ma'anar aya sannan takan zo bi ma'anar mu'ujiza ita aya wanda ce salbani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyana ka tambayi bani isra'ila da yawa muka aiko musu da mu'ujizozi bayyananu to amma anan ana nufin al'ayatu shar'iyya ayoyi na shari'a waɗanda ake bayanin hukunce-hukuncen Allah a cikinsu. su Allah ya ce la'allakum tadhakkarun ko la'allakum tadhakkarun don ku tuntuna ku san ku yi tunani don ɗan adam an ba shi hankali ne dan ya tunani at tazakkur da at-tafakkur ibn qayyim a cikin littafin sa madarijus salikin fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace bambancin tafakkur la'allakum tafakkarun da la'allakum tadhakkarun at tazakkur abin dama ka san shi sai shagala ko gafala ta mantar da kai shi to shi zaka tuna tafakkur kuma abin ka san shi amma baka san girmansa da faɗinsa da yawansa ba to sai a ce ka tsaya kai tintintini akan abin nan ma'ana ka tsaya ka kalle shi da kyau ka gane faɗinsa da girmansa ai kowa ya san Allah amma ba kowa ne kuma ya san girman Allah da buwayar Allah da cancantar Allah da bauta ba to wannan shine tafakkur bambancin su da at-tazakkur to sai Allah ta'ala ya fara bayyana waɗannan hukunce-hukunce da wannan sura ta kunsa yace azzaniyatu mazinaciya mace wazzani da mazinaci namiji fajlidu kulla wahidin huma. ku yi bulala ga kowane ɗaya daga cikinsu mi'ata jaldatin bulala ɗari kowanne mazinaci da mazinaciya Allah ta'ala ya ce a musu bulala ɗari bulala kuma ta taba jikinsu sosai shi sa aka ce jalda so da sai an daki fata wala ta'khuzkum bihi ma ra'afatun Allah ta'ala ce kada tausayi ko jin kai ya kama ku fi dinillahi cikin zartar da addinin Allah kenan yin bulala ga mazinaci addinin Allah ne bihima ai bisababihima saboda su in kuntum tu'minuna billahi idan har kun kasance kun yi imani da Allah wal yawmil akhiri kun yi imani da ranar lahira ina jawab din jawab din shine ya gabata ba sai an sake maimaita shi ba an ce wala ta'khuzkum bihi ma ra'afatun fi dinillah ai in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wala ta'khuzkum bihi ma ra'afatun in dai har kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar lahira to kada tausayi ya kama ku wajen zartar da addinin Allah wal yashhad azabahuma ta'ifatun Allah ya ce wani shashi minal mu'minina daga cikin muminai wal yashhad azabahuma su halarci wajen da za a yi musu wannan bulala wacce Allah ya kira ta da azaba domin da ita za a wanke su daga kazantar dattin zinar da suka aikata to wannan aya ta yi magana ne a kan hukuncin waɗanda aka kama su ba su da aure wanda aka kama shi ya yi zina ba shi da aure wacce ya zinar da ita ma ba ta da aure to su ne aka ce a yi musu bulala ɗari kuma a yi musu sallama zuwa wani gari ta hanyar ɗauri na shekara guda kuma wanda shi yana da aure ya yi zina shi hukuncinsa ya wuce nan shi hukuncinsa jefe shi za a yi kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya magamidiya da juhainiya da kuma ma'izu waɗannan duka sun zo sun yi itirafi da kansu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar musu da hukuncin rajamu gamidiya ta zo ta ce ya rasulallah na yi zina a tsarkake ni aka ga tana da ciki aka ce ta je ta haihu ta je ta haihu ta dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta je ta shayar ta ta shayar da ɗan ta sake dawowa da kanta ba kama ta akai ba ba kuma kiranta akai ba ita da kanta ta zo ta ce ya kamata a yi mata hukuncin Allah aka karɓi ɗan aka ba wanda zai rike aka je aka jefe ta to haka nan shi ma ma'iz ya zo shi ma ya ce ya yi zina annabi ya kau da kai isake zuwa ta hagu ya ce ya yi zina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kau da kai haka aka yi ta yi har ya shaidar da kansa sau hudu manzon Allah ya tambaye shi sallallahu alaihi wa sallam kana da hankali yace yana da hankali aka kira danginsa suka tabbatar da hankalinsa yace shi ma aje a jefe shi aka ita ma waccan juhainiya din ta zo ta tabbatar da zina a kanta sannan akwai wasu mutane da suka zo guda biyu suka ce ya rasulullah mun zo tambaya muna so kai mana hukunci da littafin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to me ya kawo ku ɗayan yace ni ina da ɗa wannan yana da mata to ɗana yana aikin leburanci a gidansa sai ya sadu da matarsa to shine muka yi fatawa sai aka ce ɗana abin da ke kansa bulala ɗari to shine na fanshe shi da tunkiya ɗari da kuma baiwa to shine muka zo gurin ka kai mana hukunci da littafin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce raƙumanka ko tumakinka guda ɗari za a maido maka da su, abin da ke kan ɗanka za a yi masa bulala ɗari za kuma a bakuntar da shi na shekara guda. Sai ce ya unaisu al-aslami, wani sahabi ne, ya ce ka buga sammako ka tafi wajen matar wannan ka tambaye ta, ta yarda an yi zina da ita, idan ta yarda an yi zina da ita a jefe ta. to sai a cikin wadda imalikin ya rawaito sahabin ya buga sammako ya je ya same ta Yace, ga wani can a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya yi zina da ke amma kina da dama ki karyata ki ce ba a yi ba sai ya zama shi hukunci ya hau kansa na ai yi masa ma bulalan kazafin da ya miki sai ta ce wa ya aiko ka ice manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. ice tunda manzan Allah ya aiko ka ba zan yi wa manzan Allah ƙarya ba tabbas zinan nan ta faru saboda haka aka aka yi mata hukunci to wannan shi ya jawo kenan duk wanda bai aure ba aka kama shi don ana tabbatar da zinan mutum ta hanya uku hanya ta farko ya zo shi da kansa ya yi itirafi ya ce na yi zina balik aqil yana da hankali ya balaga ya ce ya yi zina to wannan itirafi ya da kansa sai dai malamai sun yi saɓani so nawa ne itirafi zai tabbata a kansa in yayi sau ɗaya ko sau biyu ko sai yayi sau uku ko sai sau hudu nan an yi saɓani hanya ta biyu a kama mutum da shaidu guda hudu shaidu guda hudu adalai musulmai masu hankali su zo su cedar cewa mun ga wane yana zina kuma gani na saduwa ba gani kawai na sun ganshi a kwaba ko a tuba ba wannan sai tabbatar masa da hukunci na zina hanya ta uku a ga mace da ciki ba ta da miji kuma a ganta da ciki to wannan shi ma wasu malaman sun ce hanya ce ta cewa ta yi zina wasu ka ce a'a sai an tambaye ta tukunna ya kai wannan cikin ya samu idan ta ba da wasu dalilai da hankali zai iya karba kamar ta ce da ƙarfi aka yi mata kuma aka samu hujjojin da suka tabbatar da haka ko kuma ta ce kamar wata mata da ta zo ɗin ta yi zina aka ganta da ciki ta ce wallahi ita mai mugun bacci ce tana cikin mugun baccin ta wani ya zo ya sadu da ita kuma aka bincika aka tabbatar haka ne to irin waɗannan sukan faru da haka in an ga ciki sai an bincika tukunna an tabbatar cewa ba wata shubaha kuma ko da ta taɓa yin aure sai an bincika ciki bai kwanta a cikinta na baya ba domin an sha samu ciki ya kwanta shekara goma shekara bakwai wata ma takan yi aure da ciki a cikinta sai ta je wani gidan ta haihu wannan ya taɓa faruwa yana na a cikin muwatta malikin wata, wata mata aka kawo karanta wajen sayyidina umar da maza guda biyu suna rigima a kanta ɗaya ya ce wannan mata ta ce ta tafi da ciki na gidansa ta haihu ɗannan nawa ne sai an ban ɗana shi ma mijin na biyu ya ce ɗana ne ba ya zan baka ba shi aka zo kotun sayyidina umar sayyidina Umar ya ce to yanzu za a yi a kira mata waɗanda suka san harkar mata su yi bayani aka kira su cewa ciki yana iya kwanciya shekaru suka ce kwarai kuwa ciki yakan iya kwantawa har a ɗauka an gama idda a je a yi aure kuma ya tashi a wani gidan to sai kirawo ƙa'if ƙa'if wasu irin mutane ne mayu mayu haka wanda in suka kalli uba da kyau suka kalli ɗansa da kyau za su samo inda suka haɗu inda za su iya haɗa su dan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama da yake zaid bin harisa fari ne kal kuma ɗansa uSama bin zaid baki kirin yake irin mu to sai ya zama an yi mamaki ya za a yi farin mutum ya haifi baki to ran nan suna zaune sai ga wani mutum ya zo zai wuce irin waɗannan ƙa'ib din ba shi bai san maganar ba sai ya kira dan uwansa yake ce masa kai yaka zo ka ga Ka ga wallahi wani bakin mutum da wani furin mutum amma ta da uba ne suna hira annabi yana ji saboda haka haka suke su da sun gani za su iya ganewa aka kirawo ka'if aka ce to ga wani ɗa wannan ya ce ɗansa ne wannan ya ce ɗansa ne duba ka ga ina za a riskar da shi ka'if ya kewaye ɗa ya kewaye uba ya kewaye ɗaya uban sai ya ce uban su biyun ɗansu ne <laughs> umar ya ce kakkare na wani hankali mana <laughs> so da aka aka kai aka kawo aka rasa yadda za a yi sai Umar ya ce to tunda dan yayi wayo kawai a bashi zafi ya zaɓi wanda yake so a cikin aka ce kai wannan ya ce babanka ne wannan ma ya ce babanka ne Cikinsu su wanda ya fi kwanta ma a rai ka bi shi kawai da sai ya zaɓi daya sai dai ruwaya a cikin wadda bata nuna mijin na farkon ya zaɓa? ko kuma wannan da aka zo ake tuhumar an zo da ciki gidansa ya zaɓa ba ma yana na a cikin muwatta imalikin to kun ga wanda yana daga cikin hanyoyi guda uku da malamai biyu sun yi ittifaki ɗaya sun yi saɓani cewa idan mutum ya yi itirafi cikin hankalinsa cewa ya yi zina kamar yadda ma'izu da jahami da juhainiya da gamidiya suka yi annabi ya musu hukunci da itirafinsu to za a yi wa mutum hukunci da itirafinsa sannan abin da aka ƙara kawai shine bayan an masa bulala ɗari ɗin to kuma za a masa ɗaurin shekara guda shi ko wanda yake da aure ya zina yana da aure ya zina ko tana da aure ta zina to su jefe su za a yi sai dai malamai sun yi saɓani za a haɗa musu da bulala da jifa ko ko jifa kaɗai za a haɗa musu ba bulala Don wata ruwaya ta zo sahihiya cewa za a iya yin bulalar kuma a yi jifan gabaki ɗaya har wasu habban suna aikata haka sai dai ruwaya da ta fi inganci a ciki ko ta furin jaye shine a yi masa wato jifa ɗin kawai to ita jifa din ta yawa mutum ya ce bai ganta karara a cikin alkur'ani ba to alkur'ani wajen saukar da shi wajen wani ilimi da ake kiransa annasku to akwai ayoyi sun kasu gida shida akwai ayoyin da suke an yi naskul tilawa wa baka'ul hukumi. akwai naskul hukumi wa baka'ul tilawa akwai naskul hukumi wa tilawa akwai annasku bil akhaffi akwai annasku bil asqal akwai annasku bil masawi akwai naskul qur'ani bil qur'an akwai nasku sunna bis sunna akwai nasku sunna bil bil qur'an akwai nasku qur'an bis sunna to wannan kashe-kashe ana kiransa ilmun nask ma nan sak min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw mithliha to akwai ayoyin da an yi soke hukuncin su amma tilawarsu tana nan kama wallazina yatawaffawna minkum yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ikhraj da can mata idan mijinsu ya mutu ta kaba shekara guda suke yi sai aka saukar da wata aya wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara kun ga an yi nasku qur'ani bil qur'an kuma nasku bil bil akaf dan wancan ashaddu ne na shekara guda hakanan da can bis sunna ana kallon kibla ana kallon baitul maqdis bis sunna in za a yi sallah sai ayan qur'ani ta sauka ta soke wannan Allah ta'ala ce fa walli wajhaka shatar al masjid al haram sai yaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha don da can suna kallon baitul maqdis ne to sai aka juya yanzu aka ce a kalli ka'aba wannan shi ake kira naskul naskul qur'an naskul qur'an bis sunnah ko kuma nasku sunna bil qur'an ya yi naskin sunna kuma akwai irin su waccan alwasiyatu lil walidain alwasiyatu lil walidain da can cikin waɗanda za ka yi mawasiya a ɗeban musu wani abu a cikin kuɗinka akwai iyaye sai hadisi yazo zo ya ce la wasiyata liwarisin to duk irin waɗannan suna daga ciki to abinda aka yi naskul tilawa wa baqa'ul hukumi akwai ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya ma albatta wannan an yi naskin tilawar amma hukuncin yana nan to da wannan ne ake jefe waɗanda wato suka yi zina suna da aure kuma wannan dama shine a cikin wato a cikin attaura ma abin da yake tabbatacce kenan dan lokacin da wasu yahudawa suka yi zina aka kawo su gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu me kuka gani a littafin ku sai suka ce a littafin mu in an kama su shine a ɗaure su a ɗora a kan jaki a shafa musu baƙin gawayi a tafi ana dukan su ana kewaye gari da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku ɗauko attaura ɗin da suka ɗauko attaura malamin da zai karanta sai ya zo yana karatun sai ya sa ɗan yatsa ya toshe inda ayat take to Allah ya sa akwai wani babban mutum wanda babban malami ne na attaura ya shiga addinin musulunci shine Abdullahi bin Salam wanda ya zo zai musulunta ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ina jin kai annabi ne amma sai ka amsa tambaya uku da ba wanda ya santa sai annabi sannan zan musulunta tambaya ta farko da zan ma menene farkon abin da ‘yan aljanna za su fara ci in sun shiga aljanna tambaya ta biyu a cikin manyan da aka faɗi alamomin tashin alkiyama manya wacce ce za ta fara bayyana na uku ya ake ɗaye kama da babansa ko ya kama da babarsa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi yace yanzu jibril ya bani amsar su yace abinda yan aljanna za su fara ci wani kifi ne kato za a yanka shi hantarsa za a yanko ita za a fara ba yan aljanna su fara tabawa su lashe bakin su da ita yace wuta ce za ta taso daga yammacin duniya wannan wuta an fassara ta da ko yakin duniya na uku ko kuma wani tashin hankali ne da zai koro mutane su yi gabas mun san yanzu ai duk wutar daga yamman duniya ake kunnota sannan ya ce idan mutum ya sadu da iyalansa wanda ya fara kawowa kafin ɗayan to sai kamar ɗan ya zuwa gare shi to sai ya ce ya yadda zai musulunta amma kafin ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo yahudawa ya tambaye su matsayinsa tukunna don mutane ne masu sharri yana iya musulunta su zo su ce wani abun kunyaye ko abin takaici ya zo ya musulunta sai shi ya shiga wani guri ya ɓuya sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa aka kira masa yahudawa ya ce meye matsayin abdullahi bin salam a gurinku suka ce malaminmu dan malaminmu mai darajanmu dan mai darajanmu jikan mai darajanmu sai ce in ya musulunta fa suka ce Allah ya tsare shi ba zai musulunta ba sai ya shigo ya kalma shahada ya ce ya fito yayi kalma shahada a gabansu. sai suka ce sharrin mu dan sharrin mu dan jahilin annabi sallallahu alaihi wa sallama ce. ba yanzu nan kuka ba da kyakkyawar shaida a kansa ba kuma yanzu kuka canza to kaga mutane ne masu kage da sharri to sai ya ce ma wannan ba yahudan ɗauke hannunka yana ɗauke hannunsa sai ga ayatul rajmi a cikin attaura cewa su ma abinda Allah ya umarce su su jefe masu aure mazinata su saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka jefe su wanda kissa tana nan mun wuce ta a cikin suratul maida to shine Allah ta'ala yace wala ta'khuzkum bihima ra'afatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin الزاني لا illa zaniyatan au mushrikatan. An النكاح anan. an fassara shi da alwat'u ko kuma al'aqdu dama baya wuce ma'ana guda biyu ko dai al'aqdu ana nufin ana nufin daura aure mai zina ba zai auri mace ba sai mazinaciya ko mushrika haka mazinaciya ba za ta aura ba sai mazinaci ko mushriki an haramta wannan akan muminai in ya ɗauki ma'anan aure kenan in kuma nikahu yana nufin ma'anar saduwa kenan mazinaci ba zai sadu ba sai da mazinaciya ‘yar uwarsa ko mushrika. Hakanan mazinaciya ba za ta sadu ba sai da mazinaci ko mushiriki an haramta zina ko auren mazinata a kan muminai. Idan aka ce wance mazinaciya ce to kaka aure ta, domin akwai wata mazinaciya mai kuɗi a zamanin jahiliya, ta ce tana son wani mutum, sai ce sai ya tambayi annabi. sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya yi shiru sai da wannan aya ta sauka sai ya kirawo shi ya karanta masa ya ce kakka aure ta da haka malamai suka ce ko dai wato khabar ne bi ma'anar insha kada ku kuskura ku auri mata mazinata har sai sun tuba kuma ma wasu malaman suka ce sai sun yi istibra'i idan mutum ya zina da mace ba a hana ya aure ta ba domin zina haramun ne aure kuma halal ne wala yuharrimu bizina halal kamar yadda muka karanta duka a cikin risala zina haramun ce an kama su ai musu hukunci sai dai abinda malamai suka ce in har zinar ta shiga to sai ta yi istibra'i tukunna jini ɗaya wanda zai nuna wannan saduwar ba a yi ciki ba kuma na biyu sai sun tuba domin idan ba ta tuba ba tana daga gidanka ma za ta iya tafiya ta je ta ci gaba da yin zinarta da haka aka ce sai ta tuba tubanta ya bayyana sannan kuma ta yi istibra'i wannan duk ƙarin bayani ne na malamai don a kare nasabar mutum kuma a kare iyalansa ka je a shigo masa da ɗan da ba nasa ba to shine Allah ta'ala ya ce to in ma'anan nikahu ne wanda shi malamai suka furin jayawa ko ko ma'anan wat'u wanda shine kuma ya furin jayi din a zahiri to shine ma'anan azzani la yankihu ma'ana baya saduwa sai da mazinaciya ko kuma mushrika dai ita take yadda ta yi zina da haka kenan duk wacce aka yi zina da ita da ƙarfi ba za a yi mata hukunci ba don ita ba mazinaciya bace daga bangaren ta amma shi daga bangaren nasa mazinaci ne wacce aka yi mata da ƙarfi ko da tilas ko da tsoratarwa ko abin da ya kama da haka na'am والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله فإن الله غفور رحيم to an yi magana a kan hukuncin zina da auren mazinata wanda malamai suka ce wannan aya tana nufin azzani minal muslimina la yatazawwaj la yatazawwaju min ulaika albagaya illa zaniyatan aw mushrika an yi maganan hukuncin wanda ya zina kuma an yi maganan auren mazinaciya wanda an hana to sai kuma Allah ta'ala ya maganan kare mutuncin musulmi domin daga cikin manufofin addinin musulunci an kasa su gida uku akwai abin da ake kiransu ad-daruriyat akwai kuma alhajiyat akwai kuma at-tahsiniyat ad-daruriyat wasu abubuwa ne guda biyar wanda mutum ba zai wanzu ba sai an kare masu na farko a kare wa mutum addininsa na biyu a kare wa mutum ransa na uku a kare wa mutum dukiyarsa na hudu a kare wa mutum mutuncinsa na biyar a kare wa mutum hankalinsa duk sanda waɗannan biyar ɗin suke fuskantar barazana to mutum ba shi da zaman lafiya a ce addinin ka yana cikin garari ko ranka yana cikin garari ko dukiyarka tana cikin garari ko hankalinka yana cikin garari ko mutuncinka yana cikin garari to mutane wata ran sukan fusata ko a lokacin fada sai mutum ya cewa wani mazinaci ne to wannan Allah yake so ya kara bakinmu da shi duk wanda ya jefi wani shi ake kira ƙazafi to ga hukuncinsa na Allah zai faɗa wallazina yarmuna almuhsanati waɗanda suke jifan almuhsanati katangaggu mata an sa muhsanat saboda an fi jifan mata amma har muhsin ɗin shi ma ya shiga shi ihsani malamai sun kasa shi gida uku akwai ihsani na aure wal muhsanatu minan nisa'i akwai ihsani kuma na auratayya ɗin fa in uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al azab sannan kuma akwai ihsani na yaya wato wacce take ahlul kitab cewa wala tankihul muhsan abin nan wajen muhsanat na yaya cewa اليوم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إحساني أنكم أين نفن يا وتبابي وابا sannan kuma akwai ihsani na kara mutunci al'afifat waɗanda ba sa zuwa gurin da za a tuhumce su su ma ana kiransu muhsanat daga ahsana yuhsinu ihsan muhsin ismu fa'il muhsan ismu maf'ul al-ihsan kuma masdar bisat to wannan shine Allah ta'ala ya ce waɗanda suka jefi katangaggun mutane masu mutunci thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a sannan suka kasa zuwa da shaidu guda hudu da suke tabbatar da abin da suka jefe su da shi na ƙazafi. To Allah ya ce, Fajilduhum samani na jaldatan, ku yi musu bulala guda tamanin, ai musu bulala tamanin, wala taqbalu lahum shahadatan abadan, kuma kada ku karɓi shaida daga gare su har abada, wa ula'ika humul fasiquna. waɗannan su ne fasikai duk wanda ya jefi wani da ƙazafi ya kasa kawo shaidu da zai kare kansa to Allah ta'ala ya ce a masa bulala tamanin kuma a sanarwa duniya cewa ba za a ƙara karɓar shaidarsa ba ya zama fasiki kenan abu biyu za a yi masa shelanta fasikancinsa da kuma yi masa bulala tamanin wanda ya jefi wani da ƙazafi kamar ya ce wani mazinaci ne kowa na yana luwaɗi in har ka faɗa haka to sai a kamo ka sai kai ƙara sai a kira ka a ce kawo shaidun abin da yi ka ce a ɓata min raye na faɗa ko ji ne ana faɗa na faɗa sai a ce to kwanta a maka bulala tamanin kuma a sanar cewa wani ɗan gidan wani fasiki ne ka a ƙara karɓar shaidarsa a kowane kotu duk abin da za a yi shaida da aure da ganin wata duk an in kace ka gani za a ce ba kai kai wani kazafi aka ma bulala tamanin ba tashi ka ba mutane guri ba za a ƙara karɓar shaidarsa ba da haka mutane su kiyaye bakinsu akwai kuma wani abu da ake kira jirwaye mai kamar wanka shine mutum ya faɗi wata magana da zahirinta suka ne ko ƙazafi ga wani kamar kuna faɗa da mutum ya ce ni dai ba ɗan zina ba ne me yake nufi yana nufin jifa kenan ga wancan ɗayan to wannan shi ma sai a ce to ka jefe shi da zina wannan shi ake kira at-ta'rid wato kamar jirwaye mai kama da wanka kenan to shine Allah ta'ala ya ce illal ladhina tabu sai waɗanda suka tuba to wannan tuban yana komawa kan me yana komawa kan cewa in sun tuba a ɗauke fasikanci daga kansu ko ko in sun tuba a karɓi su. idan har tuban nan ya ɗauke fasikancin to kuma ya mayar da su mutanen kirkin da za a ci gaba da karɓar su. nan malamai sun yi saɓani illal ladina tabu min ba'd zalika sai waɗanda suka tuba bayan haka wa aslahu suka kyautata abinda suka bata fa inna allaha ghafurur rahim hakika Allah ta'ala mai gafara ne kuma Allah subhanahu Ta'ala mai jin kai ne na'am والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عقول من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم الله سبحانه وتعالى باين faɗi hukuncin غدا uku hukuncin zina hukuncin auren mai zina hukuncin ƙazafi ga wani cewa ya yi zina in bai tabbata ba Allah ya ce aima wanda ya bulala tamanin sannan kuma ka a karɓi shaidarsa to wannan istisna'in illal zina tabu malamai suka ce wannan istisna'in annahuma nasku haddil kasfi wa isqatul shahadatu ma'an ya ɗauke haddin ƙazafin kuma ya ɗauke ma'anan shaida ɗin ga baki ɗaya ku annahu udu ilal fiski fakat wannan yana komawa zuwa ga fasikanci ne in mutum ya tuba fasikancin ya ɗauke da kansa wannan shine magana ikrama da malam sha'abi da tawis da mujahid da qasim bin muhammad da imam zuhuri da imam shafi'i da imam ahmad ba amma shahadatu fala tuqbalu abadan shaidar sa ba za a ƙara karba ba har abada wannan shine abinda malam hasan da shuraihu da ibrahim da qatada suka faɗa sannan wasu kuma suka ce a'a ta koma ne kan shaida din cewa in har an ɗauke fasikancin ai fasikancin ne ya jawo aka ki karɓar shaidar to shi ma shaidar za a ci gaba da karɓa amma kauli rajihi shine in mutum ya tuba za a karbi shaidarsa sa cikin komai amma banda irin wannan kazafin gaba in ya kare ba za a yadda ba to shine Allah subhanahu wata'ala sai kuma ya mana bayanin rikicin da ke faruwa na tuhuma tsakanin miji da mata kowa yana iya tuhuma kowa mace ta tuhumi mijinta da cewa yana bin matan banza ko namiji ya tuhumci matarsa cewa tana bin mazan banza to wannan tuhuma ɗin wacce tafi zafi tafi tsanani shi da shi namiji ya tuhumci matarsa dalilin da ya sa aka takaita akan wannan saboda ita mace ita ce take wato ziriya suke kwanciya a cikinta kuma ta hanyar ta ‘ya'ya suke fitowa. To idan tuhuma ta faɗa kanta, to ta fi hatsari ta fuska guda uku. Na farko, duk sanda aka yi zina da mace to matan ita ce tafi shiga halin kakanika yi shi namijin ba wanda zai gane sai Allah da ya yi wa sai kuma shi da ya san yayi amma ita za a iya ganewa in ciki ya shiga shi kenan. na farko ga cikin abun kunya ne a ce mace ta zo da cikin shege sannan ga haihuwar dan a ce ta haifi dan shege sannan ga kula da dan duk ita za a taru a barwa to wannan tarkacen tsiyar zai biyo ta shi yasa aka fi kare mutuncinta a nan kuma aka fi shaddadawa akan maganar tuhumarta sababin sauka wannan aya kamar da Imam Bukhari ya rawaito a hadisi mai lamba ta 2671 da 4747 haka Abu Dauda ya rawaito hadisi mai lamba ta 2254 da Imam Tirmidhi hadisi mai lamba ta 3179 da Ibn Majah hadisi mai lamba ta dubu biyu da sittin da da bakwai Imamul Baihaqi cikin juzuki na bakwai shafi na ɗari uku da casa'in da da uku Imamul Bagawi hadisi mai lamba ta dubu biyu da da ɗari uku saba'in, daga hadisin Abdullahi bin Abbas cewa akwai wani mutum da ake kiransa Hilal bin Umayya ya jefi matarsa da zina da wani mutum da ake kiransa Shariku bin Sahama cewa yana tuhumarsa cewa ya ganshi da matarsa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce me hukuncin wanda ya kama wani da matarsa sai ya ce haddi a gadon ka na kazafi ko ka zo da shaida to shine yana tafiya sai wannan aya ta sauka Allah ya faɗi hukuncin da za a yi idan wannan tuhuma ta shiga sigar wannan tuhuma malamai suka ce iri uku ne duk mutumin da ya ce wa matarsa ya mazinaciya to shikenan kazafi ya shiga sai ya kawo shaidan mazinaciya ce ko a tuɓe shi a yi mabulala tamanin ya zama fasiki na biyu wanda ya ce na ga matata tana zina shi ma ya mata kazafi sai kawo shaidu ko kuma a zo a yi wannan abin na uku wanda ya ce ɗan nan ko cikin nan da matan nan take da shi ba nawa ba ne to shi ma kazafi ya shiga to sai Allah ta'ala ce wallazina waɗanda yarmuna azwajahum suka jefi matansu jifa anan yana nufin kazafi ba jifa na su ɗauki dutse su kwala mata aka ba wallazina yarmuna azwajahum wanda suka jefi matansu da jifa na kazafi walam yakul lahum shuhada'u amma ba su da shaidu da suka gani in an ce kawo shaidu ba shi da shaidun kuma zai iya faruwa dan wani ya ce yazo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yanzu in nazo na tarar da matata tana zina sai na tafi na nemo shaidu hudu manzo Allah yace kwarai kuwa ce tab na ai kashe shi zan nan take sai yace kana da kishi ni ma na fi ka kishi Allah ya fi mu kishi dan haka ne ma ya haramta zina gaba daya wani kuma a lokacin sayyidina Ali radiyallahu anhu ya zo ya tarar da matarsa da wani suna zina sai ɗauko mashi sai caka masa a gadon baya ya bula shi ya bula ta ya bula tabarmar ya tafiya sai ya kashe su sai je ya tambaya ya ce me hukuncin wanda ya tarar da matarsa tana zina aka ce ya nemo shaidu guda hudu yace a to in kafin da zo ya gudu fa a ce to ai shikenan sai ya ce to ni na kashe su aka ce to sai ka kawo shaidun da ya tabbatar zina suke don ka iya kashe wannan ka kashe wannan ka zo ka hada su ka caka musu mashin in kana son duka batar da su hmm. sai haka kai ma akwai tuhuma tare da kai tunda ba gansu da rai ba to mutumin da ya ji haka ya san lalle kamo shi za a yi sai kawai ya ya haure ya bar kasar shine yace wallazina yarmuna azwajahum wanda suke jifan matansu wa lam yakul lahum shuhada'u ba su kuma da shaidu illa anfusuhum sai kawunan su kadai shi kadai ya gani bai samo shaidu ba fa shahadatu ahadihim shaidan ɗayansu arba'u shahadatin billah ya zo ya ba da shaida guda hudu da Allah ya ce shahidtu billah na shaidar da Allah na shaidar da Allah na ganta tana zina ko ɗan nan ba nawa ba ne ko mazinaciya ce bayan na aure ta dole duk sai ya haɗa abin da bayan ya aure ta innahu minas sadiqina yace lalle yana cikin masu gaskiya ya ganta tana zina wal khamisatu ta biyar kuma anna la'anatallahi alaihi yace tsinuwar Allah ta hau kansa in kana minal kadhibina in ƙarya ike yi kun ga abin da nauyi da nauyi ka zo ka shaidar sau hudu ga Allah kuma ka ce cikon na biyar tsinuwar Allah ta tabbata a kanka in ƙarya kake yi ka mutum ƙarya yake ba zai sha ba wa yadra'u an hal azaba an tashhada arba'a shahadatin billah an tashhada arba'a shahadatin billah ta shaidar sau hudu ga Allah cewa innahu na minal na cewa shi makaryaci ne yadra'u an hal azaba shi zai tunkuɗe mata azabar da za a tsayan mata na haddi wal khamisata sannan cikon na biyar ita ma anna lahi alaiha cewa fushin Allah ya tabbata a kanta in kana minas sadiqina in ya kasance cikin masu gaskiya cewa ya ganta tana zina to haka za a yi sai kuma shi wannan ɗin da ya tuhumci matar tasa aka kirawo shi da an ce masa ko ya tsaye da shaida ko a yi masa bulala to sai aka yi naskin yin bulala ga wanda ya tuhumci matarsa abinda za su yi shine li'ani shi wannan li'ani din za a yi ta ne a kotu a gaban shaidu mijin da matar za su zo shi ya fara cewa na shaidar har ga Allah na ganta ko wannan cikin ba nawa bane na zinani na shaidar har ga Allah ya faɗa ka so hudu cikon na biyar ya ce idan ƙarya nake mata la'anar Allah ta tabbata a kaina sai ya koma gefe ita ma sai ta gabato ta ce na shaidar har ga Allah ƙarya yake mun bai ganna ina zina ba ko cikin nan nasa ne ta faɗa ka sau hudu ta ce cikon na biyar kuma ta ce fushin Allah ya tabbata a kaina in ya kasance cikin masu gaskiya to da wannan kaga lalle a cikinsu shi yasa da suka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kun tabbatar cikinku ɗaya makaryaci ne ɗaya mai gaskiya ne tunda dole ya zama ɗaya mai gaskiya shi ya ja ita ta ja kuma kowa ya shaidar da Allah shi ya jawo kansa la'anar Allah ita ta jawo kanta fushin Allah kuma cikinsu akwai makaryaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba auren su har yana cewa ya sake ta sake kuci a'a da haka malamai ma suka ce yin li'anin kadai ya raba auren su ba za su ƙara aure ba har abada ko da shi kadai ya rage a duniya ita kadai ta rage a duniya babu aure tsakanin su idan na ciki ne kuma dan ya kori gare shi ɗanta ne ita kadai an raba auren su kenan har abada in kuma shi da ya rantse ita sai ta ki rantsewa to ta tabbatar ta yi sai a yi mata haddi ko kuma shi ɗin da aka zo kuma sai ya janye ko bayan an yi ɗin sai ya tuno ya ce ab wallahi li'anin nan da muka yi kuskure aka yi ashe ɗan nan nawa ne sai a ce to yanzu sai an maka bulala ƙazafi tunda ka dawo ka yi itirafi daga baya sai a yi masa haddin ƙazafi amma aure kuma ba zai sake yiwa ba tsakaninsu har abada ba aure kuma tsakaninsu to wannan shine bayanin da malamai suka yi Allah ta'ala ce laula fadlullahi alaikum in banda falalar Allah ta'ala alaikum akanku wa rahmatuhu da jin kan Allah ta'ala akanku wa anna Allah kuma cewa tabbas Allah ta'ala tawwabun mai yawan karɓar tuba ne hakimun kuma Allah ta'ala mai hikima ne to shine sai bayan wannan mata ta haihu sai kuma aka ga ɗan ya yi kama da wanda ake tuhuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in ban da littafin Allah ya raba mu da wannan matar da sai na tsayan mata da haddi na jifa a kanta amma littafin Allah ya riga ya raba mu da ita na cewa ga abin da za a yi ne a yi li'ani kuma an yi li'ani ɗin kuma ta bayyana daga baya ta bayyana a wannan kissar cewa matar ce wato ainihin makaryaciya wacce ba ta da gaskiya gashi ta jawa kanta la'ana din da tsinuwa na Allah ta'ala wa anna Allah tawwabun hakim Allah subhanahu wa ta'ala tawwabun mai yawan karɓar tuba ne ga waɗanda suka tuba bayan sun aikata laifi ba a kama su ba haka duk wanda ya taɓa yin zina ba a kama shi ba To abin da zai yi sai ya je ya tuba zuwa ga Allah ya bi ƙa'idodin sharaɗin tuba guda uku annadamu alama fata yayi nadamar abin da ya wuce wanniyatu Allah ya uda ila zambin ya kudire ba zai ƙara komawa zuwa ga wannan zunubin ba fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka al fi sa'atiha sannan ya janye in abokai ne ko rashin aure ne ko wajen aiki ne ko wajen sana'a ne ko garin da yake zaune ne yake jawo masa irin waɗannan laifuffuka to ya hijira ya bar ko ya canza sana'ar ko ya maza ya aure ya dai ɗauki matakin abin da zai hana shi zinar don ko ka daina in baka ɗau mataki ba to sai ka sake faɗawa to shi yasa ake ɗaukan mataki irin wannan da haka waɗanda suka san sun aikata irin waɗannan laifuffuka tsakaninsu da Allah to su tuba su koma zuwa ga Allah kuma su ɗauki matakin ba za su kuma ba kuma sannan su yi ƙoƙarin magance abin da ke jawo haka in aure ne ai aure in sana'a ce a kama sana'a in guri ne a canza gurin in mu'amala ake yi wacce take mara kyau ai kokari a canza ta to Allah ya sa mu dace nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ɗaukaka musulunci da musulmi Allah kuma ya karya kafirci da kafirai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma haka wannan magana da cewa idan kuka yi addu'a sai akwai wanda baya sadar da zumunta a tsakaninku Allah ba zai karbi addu'a mu a cikin addu'o'i ɗazu mun yi bayani ladubban addu'a a laccar da muka mai taken addu'a garkuwar mumini cewa daga cikin abubuwan da Allah baya amsa addu'an mutum idan yi addu'a da niyyar yanka zumunta amma shi mai yanke zumuntan za a amshi addu'ansa ko ba za a amsa ba wannan ba mu da nasi a kai abinda dai aka ce qati'ur rahim la yadkhulul janna mai yanke zumunta ba shi ba shiga aljanna kuma yace man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu wanda yake son Allah ya sa masa albarka a cikin sana'arsa da wato kasuwancinsa yake son Allah ya ƙara masa tsawon rai da albarka a cikin rayuwarsa ya dinga sada zumunta da haka ba a ce ba za a amshi addu'anka ba dan baka sada zumunta sai dai idan kai addu'ar da za ta yanke zumunta ne ba za a karɓa ba malam wannan tambaya tana cewa menene matsayin sallar mu idan yaran da muke goye da su sun yi mana fitsari ko bayan gida mun yi bayani cewa idan uwa za ta yi sallah da ɗanta a goye to ta sa masa nafkin wato a masa ɗan ƙunzugu haka